kasa ka ga ayar ta kasa ka ga gano ya dan sama sama كل أواجنا من كنز الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنت عفو كريم رحيم تجيب العفو فاعف عنا اللهم أنت عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مخبوضا فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كبار يا مسلمين السلام wa ورحمة الله تعالى A cikin ikon Allah da wannan yammaci insha Allah za mu ci gaba da karatu na alkur'ani mai tsarki kamar yadda muka riga muka saba jiya mun kwana aya ta biyu. da tamanin da biyu inda aka mana dogon bayani akan harkar da ta shafi bashi <coughs> da hukuncinsa da maganar rubutu da muhimmancin rubutun maganar shaidu da sauran irin waɗannan abubuwa to yau kuma za mu ci gaba inda allah maɗaukakin sarki ke cewa aya ta 200 kenan da 83 a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban hannu makbuda idan kun kasance a kan tafiya ne dama ana maganan bashi aka ce idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubo idan za ku yi bashi zuwa wani lokaci wanda yake ambatacce to a rubuta sannan a samo shaida wanda za su zama sun yi shaida a kai wasan shi duce idan min rijalikum balle mai kuna rijalai a rajulun imra'atani mimman tardawna min ash shahada a samu shaidu guda biyu mazaje idan ba za a samu shaidu biyu mazaje ba a samu shaida daya da mata guda biyu cikin wanda aka yarda da su a cikin masu shaida to yanzu wannan ya nuna mana muhimmancin dukiya da kuma kula da dukiya <laughs> da mahimmancin sa tsari a rayuwa musamman harkar shi harkar bashi Allah madaukakin sarki ya sa mata ka'ida wadda ke in an bita za ta sauwaka wa mutane samun rikici a tsakaninsu kan harkar da ta shafi bashi to amma wani lokaci zai iya yiwa a shiga wani yanayi wanda yake rubutun nan da aka ce a yi fa zai zama ya wahalar to shi ne sai Allah madaukakin take da buɗa mana su a kan bashin in ka lura duba yaran da muka yi jiya ayan da muka karanta tana magana a kan harkar bashi ne a lokacin da ake zaune a gida zaman lafiya <coughs> to kuma sau da yawa za ka ga mutum in ya yi tafiya a nan ya fi bukatar maye bashin wani in yana gida bukatarsa da bashi ba ta da tsanani amma lokacin da ya yi tafiya to bukatarsa da bashi za ta zama ta karu to kuma harkar rubutu ya za a yi to sai Allah ya ce wa in kuntum ala safarin idan kun kasance akan tafiya ne walam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu ba ko kuma harkar rubutun ta tsananta ko a cikin mota ne kuma <coughs> tafiya a cikin mota ne kaga neman mai rubutu ko neman shaida yana da wahala musamman ma a daidai lokacin da alkur'ani yake sauka lokacin da babu biro <coughs> babu fefan da za a rika sawa aljihu ba jota kara gara ma yanzu ne za a iya samun sauki duk inda kake akwai biro a ciki kuma za ka samu almost kusan kowa ya iya rubutu da karatu ko na rabu ko na boko to amma still a wannan yanayin din za a iya samun wani hali da za a sami irin wannan ko cikin dare ko kuma wani abu na emergency kun hadu kwatsam ko kana sayayya a cikin kantin kwari kudin ya yanke gaba daya gashi abokin tafiyar ka kuma shi ma yana ta hada hada amma akwai kudi a gurinsa kada da Allah ba ni kaza da dai sauransu kuma a daidai lokacin da babu damar a tsaya a yi wani rubutun to in haka ta faru farihanu makabuda sai ya zama a ba da wato kinan jingina a barikewa jingina a barikewa kun hadu da shi a wurin tafiya za ka tafi kaza zai yi kaza ya bukaci kuɗi to kuma wancan bashin da muka yi magana an da noma mutumin da yake ba matsala tsakani amma wannan din ana bukatar wato kenan yana iya yiwa a musanta ko a samu matsala to sai Allah ce a ba jingina wadda za a iya rike ta rihanun maqbuda jingina wanda za a iya rikewa eh to shikenan ga waya ta rike ba ni kaza shikenan sai ka bashi kudin ka karbi waya. yanzu waya ta zama rihan al maqbuda ko ga hula ta. karba ko kuma ga kaza na rike ko ga mota ta rike ko ga gida na rike wannan dai shine ake kiransa a rihan al-maqruda wasu daga cikin malamai suna cewa dole wannan abin sai ya zama wanda za a iya sa saboda wannan lafazi na maqbuda din nan wanda yake abin karba dan haka kenan kaga a bayanta irin ta wannan malamai gida ba zai iya zama wato kenan ai ai rahanu da shi ba ne mai nuna kitiyar hannu jingina ba zai yi a jingina da shi ba ko kuma duk abin da ba za ka iya kama shi ba to amma wannan ba sharaɗi ba ne saboda duk abin da za a iya cewa an baka shi ya zama mulkinsa ya dawo hannunka kafin mai kuɗi ya kawo maka kuɗinka to wannan ana kiransa rahan don haka za a iya jinginan gona za a iya jinginan gida za a iya jinginan mota za a iya jinginan kuɗi ko kadara ko wani abu makamancin wannan yau bai yana mina ba'dukum ba'dan izan kuma sashen kusan abinta da sashe Ba ka bukatar ma sai ka karbi kayansa da sunan jingina za ka iya daukan bashin ka bashi babu matsala to yanzu fali adil ladhi tu mina amanatahu to wanda aka aminta da shi din nan fa to ya kokari ya cika amanarsa ya biya ba a yi rubutu ba ba karbi kayanka ba aka rike a madadin wannan kudi wanda in ka kawo sai a baka din nan to shikenan yanzu abinda ake so fali adil ladhi itmina amanata sai wanda aka bashi amana sai kokari ya dawo da wannan amanar tasa ba dubu hamsin aka ya baka ba sai ka kokari sai ka dawo masa da wannan hamsin din da ya baka tunda bai karbi kayan ka ba bai kuma sa wato kinan an rubuta ba wannan kinan sannan kuma zai iya yiwa ko da an karbi kayan wani aya za ta iya shiga ciki misali ka karbi wayarsa ka ba shi dubu biyar to yanzu aka ce faliyo addin lazi tumina amanatahu kai yanzu an baka amanar waya ka rike shi kuma an ba shi amanan dubu biyar ya rike to kowa ya cika alkawarin amanar da aka ba shi wayan nan da aka ba shi ya ɗauke ta ya dawo da ita kamar yadda aka ba shi ita dubu biyar nan da aka ba shi ya ɗauko shi ya dawo da shi kamar yadda aka ba shi shine faliyu addin la zai tumina amanatahu duk wanda <coughs> aka ba shi amana to ya dawo da amanarsa yanzu ka gana kenan a yanzu akwai matsala idan mutum ya baka jinginan mashin dinsa sannan bayan ya baka jinginan mashin dinsa ya kuɗin kudinka dubu talatin ya baka mashin shikenan dubu talatin yana hannunsa ya ji ya sha shagalinsa kafin ya samu mashin yana hannunka kullum ka cika shi da mai ka tafi gona ka je ka dawo ka tafi kaza ka je ka dawo kai ta yawo ka abinka kana holewa saboda mai na amana ne ai na jingina ne saboda idan ka ci gaba da hawansa ran da ya dawo maka da ka zai yi wuya ka dawo masa da shi mashin dinsa kamar yadda yake gashi ko qur'ani yace falyu'addi zai tumina ta wal yattaqillaha rabba wanda aka ba shi amana ya yi ƙoƙari ya dawo da amanansa kuma ya ji tsoron Allah Maɗaukakin sarki ubangijinsa kenan kaga yanzu akwai matsala kenan ko ko ya baka eh, da raƙumi sai ka rika amfani da shi ko ya baka bawa sai ka rika amfani da shi ko ya baka riga sai ka rika sakawa ka sha adonka da ita ko takalmi ne ka saka ko ma menene kai ta amfani da shi kai ta amfani da shi ran da ya dawo maka da shi in ya zama tsofo ma sai ka ɗauka ka bashi to kaga baka mai da amanan da aka baka ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bukaci ka aikata a nan gurin don haka in an bada collateral ajiye shi ake yi idan ko za a yi amfani da shi ba za a hana amfani ba amma za a biya galla galla shine moriyar da ka ci akai ba ka hau kaje ka kauye ka dawo ba to yin a ne nawa za ka biya za ka biya kaza ko sai ka ɗauko wannan kuɗi sai ka ajiye masa gobe ma kaje ka za ka dawo ba sai ka fitar da wannan galla sai ka ajiye masa ran ya dawo maka da kuɗi sai ka ɗauki kadararsa ka bashi da kuma gallar da kadararsa ta jawo masa mun gane wannan kawo misali gona mutum ya baka jinginar gona sai ka noma ka gaba da ka noma ba duk da cewa ita gona ana noma ta ba za ta lalace ba amma in ba zuba mata taki fa za ta yi sanyi kuma kaga kai ba za ka zuwa ba tunda ba gonar ka bane kar ka cika ta da taki gobe ya waka da kudinka to saboda haka idan <coughs> za ka noma gonar mutumin da ka karbi jinginarsa to sai a ware kudin noman gonar sai a bada wato kenan ujratul misli irin wannan gona in an karba za a noma ta nawa ake bayarwa ladan gona ko dai ka dauka ka kai masa ka bashi shi kayan sai muri kayansa gona ka tara hannun karen da ka dawo masa baɗi ma haka baɗi wata baɗin ma haka da ya dawo maka da kuɗin ka ya karɓi gonarsa ko kuma ka masa adalci adalcin da zaka masa shine dama gonar ya karɓe ta a dubu hamsin ne yanzu dubu biyar ne kuɗin noma sai ka noma ta ba za ka bashi komai ba amma a dubu hamsin yanzu kayi minus 5 mun gane wannan baɗi ma in ka noma minus 5 sai kudin ka saura dubu arba'in daren da ya kawo dubu arba'in sai ka bashi gonarsa idan kuma ana tafiya ana tafiya har kuɗin ka ya ƙare ladda kuɗin ka ya ƙare sai ka ce masa zo ka ɗauki gonarka ai ka more ta kuma ka muri wannan kuɗin naka ko kuma alternative na gaba shine yau in ka noma ka ajiye masa dubunsa biyar wata baɗin ka noma ka ajiye masa dubunsa biyar da goma wata baɗin ka ajiye ka ko da kuɗinsa ya ƙare kana tara kuɗi har ya kai dubu hamsin ɗin nan bai dawo da kuɗin ba in ka ga dama sai ka ɗauki dubun ka hamsin sai ka bashi gonar ka ko kuma ka ci gaba da ajiyar da ya kawo ko da kuɗin zai kai ɗari sai ka ɗauki dubu ɗarinsa ka bashi wanda gonarsa ta jawo masa ka bashi gonarsa kuma ya baka dubu hamsin ɗinka mun gane wannan to in ka yi hakan nan yanzu ka shiga cikin faliyu addin da zai itumina amanatahu wala taƙin laha rabba ka ɗauki amanan da allah maɗaukakin sarki ya baka ka dawo da ita mun gane wannan yawwa wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida Allah madaukakin sarki ce kada ku ɓoye shaida duk abin da aka yi na shaida ba an ce fastashidu eh, eh, shaida ne fastashidu shaida min rijalikum ba a nemi shaida guda biyu cikin mazajen ku in ba maza a samu namiji ɗaya da mata biyu sai su shaida to masu shaidan nan Allah madaukakin sarki ce wala taktumu shahadata kar ku boye shaida ku faɗi gaskiya abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da ku akan wannan lamarin kada ku cuci mai wala ya taru kalimin wala shahidin ko <coughs> kada ku cuci wannan kada ku cuci wannan kada ku cuci mai bada bashi kada ku cuci wanda aka bashi bashi a faɗi shaida wanda ke wato kenan ta gaskiya shine wala taktumu ash-shahada kar ku boye shaida wa man yaktumha wanda kuma ya boye shaida fa innahu athimun qalbuhu to shi lalle zuciyarsa mai laifi ce mai laifi ce fa innahu athimun qalbuhu kaga a qur'ani da in ya ga dama Allah madaukakin ta zai ce wa man yaktumha fa innahu athimun yayi sai ce kuma kalbuhu kaga al-igal kenan al-igal in yace fa innahu athimun ya zama mai laifi ya yi sai ce amma mai laifi ne zuciyarsa zuciyarsa tana da laifi sai ya ƙara ƙara ƙarfin maganar me yasa aka ce to zuciyarsa take da ƙarfi jikinsa gaba ɗaya yana da baya da laifi ina da jikinsa mutum ne aka ba shi kuɗi ya karɓa ya shaidar ƙarya duk jikinsa ina ne baya da laifi babu a lokacin da ya karbi wannan kudin duk abin da ya ci ai duk jikinsa ne zai amfana da shi ko ya je sai wani abu <coughs> wanda zai amfani da shi duk jikinsa ne zai amfani da shi bilhassa lima kalu ra'ayi da baki ake tsara abubuwa da hannu ake karba dai sauransu ko amma sai Allah kuke sarki fa innahu athimun qalbuhu maimakon ya ce fa innahu athima yayi sabo to saboda sai malamai da suka yi dogon bincike sai suka ce inda ake munafurci ake boye abu a cikin zuciya ne da haka nan ne mahallinsa saboda haka kamar wani nau'i ne na da kawai da ka ce a hausa ai na ji shi da kunne na in ka ce na ji shi bai ba amma ka ce na ji shi da kunne na me kake nufi ƙara tabbatar da magana ko ina ganin su da ido na kaga kana ƙara tabbatar da magana kenan ko yau amma ka ce na gan shi yi amma ka ce wallahi na gan shi da ido na to ka ƙara tabbatar da magana don haka ne ce fa innahu athimun kalbuhu ana daɗa tabbatar da cewa in mutum ya kuskure ya ɓoye shaida cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi to shi kenan ya zama wato mai laifi laifin kuma ba son wato kinan inda zai kai shi ba <coughs> wallahu Allah maɗaukakin sarki ya kasance alimun masani ne bi mata amaluna da abin da kuka kasance wato kenan kuna aikatawa da abin da kusanci kuna aikatawa yanzu a wannan aya abin da nake so mu fahimta fikihun wannan aya da wadda ta gabata muka karanta jiya wato kamar tana nuna mana mahimmancin kula da dukiya mun lura da wannan tunda ta sa sharaɗi a yi rubutu a kafa shaida a yi rubutu a kafa shaida a ji tsoron allah in mutum ya yi kaza ya zama mai laifi da sauransu dukiya kamar wannan ayoyi guda biyu suna nuna mana cewa muhimmancin aje a nemi dukiya sannan in an nemi dukiyar kuma ya zama an kula da ita duk da cewa wannan muhalli ne na za a yi tsakanin wato kenan a <coughs> magabata kaga ina so za mu dan karanta mu dan hira kadan da al-Imam al-Qurtubi mu ji akan wannan matsala me yake cewa yayi magana abubuwa da daman gaskiya ma za mu dauki wannan kadiya ita kade kawai inda yake cewa lamma amara Allah ta'ala katbi wal ishhadi wa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni da cewa akan harkar bashi a yi rubutu a kafa shaida ko kuma a karɓi jingina saboda ta zama ita ma shaida ne kala zalika nassan qadi'an ala mara'ati hibzul amwali wa tanmiyataha kaga wannan ya nuna cewa nasi ne a fili wanda yake nuna cewa dukiya tana bukatan a kiyaye ta dukiya kuma tana bukatan a sammara ta ta girma ta girma ta girma ta girma ta girma kuma a kula da ita don haka haramun ne walakanta dukiya Allah madaukakin sarki ya hana muku me kila wa kala wa a mal ce ce ku ce ya hana ku kuma tozartar da wato kenan dukiya kenan ya umarci a kiyaye ta domin inda ba sa wannan dokokin <coughs> da wannan sharuɗan ba dukiyar da yawa za ta iya lalacewa ba tare da an bukadinta ba warada alal jahalatil mutasawwifa a wara'aha alladhina la yarawna zalika akwai maganganu da suka zo daga gurin wato kenan wasu daga cikin jahilan sufaye akan wato ke wanda suke nuna su masu gudun duniya ne masu tsoron Allah ne wasu abubuwa wanda suke akasin wannan don haka fa juna an jami'i amwalihim sai ka ga mutum ya fitar da dukiyarsa gaba ɗayanta ya kyautar da ita ko kuma ya ƙi nema kwata-kwata wala ya tarko da kifatin li amfusi wa iyalihim ba su bar abin da za su yi ma amfani da shi ko kuma iyalinsu ba sau da haka sai ya zama shi zai yi gudun duniya ne ya tattara duk abin da ya mallaka ya sake harkar kasuwancinsa ya sake shagonsa ya watsar komai ya komai ya koma ya zama bayi da komai wanda zai ɗauki ɗauniyar kansa da kuma ɗawainiyar iyalansa da sunan wai shi mai zuhudu ne sama idza taja wa iftaqara iyaluhu sannan duk lokacin da ya zama yana da bukata kuma bukata ta taso masa ko iyalansa suka zama suna da bukata fa imma ya ta'arrada limanin da ikwani auli saka da kace ko dai ya je ya ce wannan ya yi masa taimaka masa da kaza wannan ya taimaka masa da kaza ko kuma ya je ya nemi sadaka kaga dai wata kinan dole bata rabu da kalaye ba aw an kuza min arbabi duniya wa zalamatihim ko kuma ya je gurin masu kuɗi ko azzalimai da ya karamar murya kuma a bashi mun gane wannan mutum da yake da halin ya je nema yana da dukiya ko kuma yana da hanyar neman dukiya sai bai nema ba ko kuma ya tozartar da tasan don da bukatar ta tashi ko sai jingina jikin yan uwa yau wani ya taimaka masa da wani gobe wani ya taimaka masa da wani yana da halin fa ya nema shi ma ya taimaka ko kuma yana gudun duniya shi ba zai neme ta ba amma zai je gurin masu duniyar ko da azzalimai ne ta hanyar tara dukiyar nasu nan ya je da sunan shi mai addini ne kuma a ɗauka a bashi to ina maganar zuhuda a nan gudu kaga da ma ya yi aikinsa ya samu dukiyarsa ya amfanar da kansa ya fi masa zama mutunci a kan wannan kenan <coughs> saboda ka'ida ne dan adam dole yana da bukata dole iyalansa wato kenan suna da bukata wa hazal fi'l mazmumun manhiyun anhu aikata haka wannan abin zargi ne kuma musulunci ya hana dan sunan addini kai mai addini ne ko kai mai zuhudi ne kai ka je ka nemi sana'a kai ka je ka nemi aiki kai ka je ka nemi abin sai dai ka jira kawai wane ya kawo ka jira wane ya kawo ka jira wane ya kawo to kaga wannan wato musulunci ya hana wannan qala abul faraj al-jawzi ah, walastu a'ajibu min hadha mutazahidina alladhina fa'alu haza ma qillati ilmihim amma duk da haka yace ni ba na mamakin irin wannan masu zuhudu din idan ba su da ilimi idan da karancin ilimi ya zama mutum yana irin wannan yace ban cika mamaki sosai ba inna ma a min aqwalihim min aqwamin ina mamakin wa'insu mutane ne wanda ke lahun ilimin wa akalun suna da ilimin addini suna kuma da hankali kaifa hasu ala ta yaya suka ɗauki wa'annan ra'ayi kenan kaga ka yana nuni cewa za ka iya samun wasu daga cikin malamai ma masu ilimi amma kuma za su ɗauki wannan ra'ayi sai ya zama zama su garkuwar da ba za su je su nema ba sai dai wato kenan ya zama sun abin da kenan sun dogara da mutane ko kuma da sadaka ko kuma zuwa gurin wanda suke masu shi suna dauka suna basu ba zakara almuhasibi fi hadar kalaman kathiran an yi maganganu da yawa a wannan almuhasibi ya yi maganganu a kan wannan mai yawan gaske wanda yake nuna cewa neman kuɗi bata lokaci ne neman kuɗi halaka ne neman kuɗi Eh, zubar da daraja ne zubar da kima ne zubar da meme da sauransu wa shayyadahu abu hamid abtusi wa nasarahu sannan abu hamid abtusi tusi wanda yake zaton shi ne ake kiransa al-imamu gazali da zo sai ya karfafa wannan magana ya dada yi mata gini ya daga ta sama cewa ai bata lokaci ne rabuwa da Allah ne mutum ya tsaya ya bata lokacin sai yana neman dukiya don tana shagaltar da mutane da zan sauransu wal indi azar min abi hamid amma harith a guri na ji malam kenan wato na fi karban hanzarinsa akan abu hamid tunda abu hamid wato kenan shi mai ilimi ne bai kamata a ce irin wannan matsala wato kenan ta rikitar da shi ba da al-muhasibi fi kalami dawili daga cikin maganganun da yake cewa yace wala kad balagani annahu lamma tuwfiya abdurrahman bin awfi قال nasu من ashabi الرسول sallallahu alaihi wa sallam inna نكاف على ala الرحمن فيما ma yake a cikin abubuwan da yake kawowa da hujjojin da yake dogara da su cewa neman dukiya matsala ne lokacin da yake cewa lokacin da abdurrahman dan auf ai musa abdurrahman ko babban sahabin nan wanda yana ɗaya daga cikin goma da aka musu bishara da aljanna don in ka ɗauke sai na abubakar da umar da usman da ali da talha da zubair to zaka sa abdurrahman abdurrahman dan au duka colleagues ne na sayyidina abubakar shi a sayyidina abubakar shi ya jawo su a cikin musulunci tun daga kan sayyidina usman da shi talha din da zubair din da abdurrahman bin auf din gurub din su <coughs> sayyidina abubakar ne to sai ke cewa bayan ya mutu kun san shi mai kuɗi ne ya bar dukiya mai yawa sai wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa kai muna jewa abdurrahman tsoron gidan lahira wannan dukiya wato kenan da da ya mutu ya bari kala ka'ab subhanallahi akwai wani sahabi ana sa ka'ab ko wani ka'ab din ka'ab bin malik ba ka'ab bin malik ba ka'ab al-ahbar ka'ab al-ahbar asalin sa malami na cikin yahudawa kuma ya musulunta ya dawo cikin musulmi ko to shi wannan ka al-ahbar din sai yace subhanallahi yace tsarkiya tabbata ga Allah wa ma takafuna ala abdurrahman me <laughs> kuke jewa abdurrahman tsoro ranar lahira kasaba tayyiban wa anfaqa tayyiban wa taraka tayyiban yayi kasuwancin sa kasuwanci mai kyau ta hanyar halal ya dauki dukiyarsa kuma yayi aiki da ita dan taimakon addinin musulunci ta hanyar halal ya bar dukiya kuma ta hanyar halal ita ma a na bayansa to me matsalar abdurrahman menene matsalarsa babu wani <coughs> matsala dangane da abinsa fa balaga zalika abazarin fa kharaja mugdiban yuridu ka'aban sai labari ya samu abu zarri ne fari mun sa abu zarri ko shi ma na daga cikin manyan sahabbai abu zarri gifari yana daga cikin wanda suka musulunta tun a makka wanda bayan ya musulunta shi ne aka daddake shi daga bayan abbas ya ba hanzari a mutanen maka suka kyale shi koma garin su gifar bai dawo ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura madina kuma shi mutum ne irin masu zuhudin nan daga cikin fahimtar abu zarar girfari shine haramun ne mutum ya kwana da kwandala duk abin da ka tara ka mallaka na duniyan nan sai ka dauka sai ka rabar da shi in ka gama bukatar ka da shi ta yau ka sai kaza ka sai kaza ka sai kaza na wanda kake bukata yau eh sauran sai ka sadakar da shi kawai idan ku ka kwana da kwandala ko naira goma to ka wuta balbal to sai labari sai samu abin eh, eh, abu zarar sai tashi ya tafi yana neman ka Fa marra bilaha bai irin ba a kaza fiye da shi yana tafiya sai ya samu irin an yanka raƙumi an dafa kan an fitar da wani mai ake kirasa mukamiki ya ɗauki mukamiki na raƙumi ya riƙe a hannunsa tukunna zuman talaka ya ɗalibu ka'aban ya kama hanya da wani fiki-fiki din yana neman ina ka'ab yake a nuna masa ka'ab me yasa zai ce ba matsala don me ka'ab a matsayinsa na malami zai ce abdurrahman da ya mutu ya bar wannan dukiyan wato kenan babu babu matsala a kansa da kawo sai mutane suka je suka samu kawo suka ce fato wallahi inna abadarin ya ka abu yana ta neman yau in ko ka ba san abin da zai faru ba dan ya dauko fiki fiki hannunsa bakara jahariban sai ka'ab sai ya gudu ya fita hatta da kala ala usman har sai da ya je shiga sayid na usman yasta su bihi yana neman agaji a gare shi wa akbar hulkabar ya je ba shi labarin to kaji kaji kaji ga abin da mutane suke faɗa akan abdurrahman ni ga abin da na faɗa amma hakan na yi laifi a abu zarri da haka ya ɗauko fiki fiki ya yi kaina ba akbala abu zarrin ya kustul asar sai ga abu zarri ko yana bin eh, tattakin tattakin ka'ab yana neman sa har sai da ya zo wannan majalisa na na usman a lokacin da ya shigo da ka'ab ya gan shi bayan ya zo shi da ka'ab ya ta gan shi sai ya tashi sai koma bayan kalifa sai ya je ya zauna saboda baya son wato kenan abin na ajiyar ya faru sannan daga zuwa sai ce ya kai dan bai hudiya yanzu kai ne kake riyawa cewa ba matsala akan abdurrahman abinda abdurrahman ya mutu eh ya ce wallahi tallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yake cewa al na yau mulki ya mati, illa man kala za wa haka za. na ja ne sassa ya ce duk wadda suka tara dukiya mai yawa to su ne za su samu ɗan ƙanƙanin ladararin tashin alkiyama sai dai wanda ya ɗabi dukiyar ya ce haka za wa haka za wa haka za duk ya rabar da ita to wannan yana cikin irin hujjojin da irin wannan su almuhasibi suke kafa hujja da shi cewa kenan ashe tara dukiya matsala ne tara dukiya wato kenan matsala ne ba haza abdurrahman ma a fadalihi yukaf fi arsati kiyama sannan suna kafa hadisi da suna kafa hujja da hadisin da yake cewa wannan abdurrahman din ranar tashin alkiyama za a tsaye da shi zai shiga cikin aljanna wato kenan yana rarrafe da rarrafe haka zai ja da rarrafe haka zai ko jan ciki da haka wato kenan zai shiga aljanna sau da abu hamid yake cewa ah, ah, famar raka ba a hawalar an biya'i su fa masu cakar a tara dukiyar nan ce duk wanda ya lura da halin annabawa wal auliya da waliyan Allah madaukakin sarki wa aqwalahum da kuma ya lura da maganganunsu lam yashuk fi anna faqad al mali afdal min wujudihi to ba zai samu shakka cewa rashin dukiya ya fi samun sa ba inda kai nazarin annabawa da rayuwarsu da waliyai da mutanen kirki zaka fahimci cewa ya zama baka da dukiya ya fi falalace kana da shi wa in sarrafa ila alkhairati ko da kai aiki da ita a cikin ayyukan alkhairi iz aqall ma fihi ishtigal <coughs> immat bi islahi min mafi karanci abin da ke cikin ta shine za ta shagaltar da kai gabar ambatan Allah madaukakin sarki dan haka fa yan bagi limizini an yakraja an malihi hatta la yabqa lahu illa qadar darurati saboda duk wanda yake da dukiya ya salwantar da ita ya bar kawai iyaka abin da yake bukata ya zama kawai iyaka abin da yake wato kenan bukata kenan don ya samu saukin wato kenan abin da zai sha makance wato kenan dukiyarsa to bayan ya zama wannan magana sai shi kuma al-imam biyu yake cewa wa hadha kulluhu khilafu shar'i wal aql duk wanda magana ta su ta saba wa shari'a ta musulunci ta saba kuma a hankali a hankalce in kai nazari zaka ga magana ta su ba daidai ba a shari'ance in kai nazari za ka ga maganar tasu wato kenan bai ta daidai ba wasu ufami kuma mummunan fahimta ne a addinin musulunci wasu ufamil muradi bil Allah maɗaukaki sarki shi yi dukiya kuma yake dauka yake bai mutane ai akwai manufan da yasa Allah yake bai mutane dukiya to sun fahimci manufar ba da dukiyar da Allah yake ba mutane mummuniyar fahimta sun mata mummuniyar fahimta وقد شرف الله وعظم قدره وقد شرفه الله domin Allah madaukakin sarki ya girmama dukiya wa azzama qadarhu ya girma ya girma da darajarta wa amara bi hifzihi kuma yayi umarni da a kiyaye dukiya domin inda Allah bai umarni a kiyaye dukiya ba da ba zai saukar da akan bashi kadai aya da tafi kowace aya tsawo a cikin alkur'ani ba daga bakar hannasi ayar da tafi kowace tsawo ita ce ayar ba shi, ba don kiyaye dukiya ba ne sannan bayan ayan ta kare ya biyo ta da wata aya kuma wadda take maganar ka'ida ta yadda za a yi wata kenan a kula da dukiya kar matsala ta shiga ko izda alahu qiyaman lil adami kuma Allah ya sanya dukiya ita ce zaman dan adam yau aka ce baka da komai to kowace irin matsala ta same ka wa ma ju'ila qiyaman lil adami ash-sharif fa huwa duk abin da aka ce da shine dan adam zai gina rayuwarsa to shi kuma dan adam din yana da daraja to wannan abu shi ma yana da daraja shi ma yana da daraja kuma haka Allah madaukakin sarki yasa baka lura da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tutu sufa amalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman kada ku bai wawaye dukiyar da Allah ya ba ku wato kenan shugabancinta mun gane kana da dan uwa wanda yake baya da wayo ba zai iya kiyaye dukiya ba lalatar da ita zai sai aka ce kai kake kula da ita to sai Allah ce kada ka bashi wannan dukiyar saboda in ka bashi dukiyar lalatar da ita zai yi me yake nufi kenan ka kula masa da ita ko saraka ka kula masa da ita farzuquhum min hawaqsuhum sai in ya bukaci abinci ka saya masa in ya bukaci riga ka masa kai kuma kana sammara masa dukiyar kana sammara masa dukiyar haka Allah madaukakin sarki ce dan haka kenan kaga akwai hikima a cikin ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya yi hani akan tozartar da dukiya kamar yadda muka karanta hadisin farko ko inna laha yanhaakum an kila wa kila an in kila wa qal wa ida'atil mal Allah madaukakin sarki ya hana ku cece ku ce marar amfani ya hana ku kuma walakanta dukiya ta tozar da ita ka samu dukiya ka bari ta lalace haka kawai a banza baka tsaya ka gina ta ka kuma yi amfani da ita irin amfani da ya dace ba Allah madaukakin sarki ya hana wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ku ba muna karanta a cikin riyadus salihin ce ma sa'ad ibn abi waqas innaka an tazara warasataka agniya'a khairan min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nasa ba haka ya fada ba yace ya rasulullahi ni ina ga kaman rashin lafiyar nan nawa ba zan tashi ba ya ta kwaya ɗaya ce ga dukiya Allah ya bani zan raba dukiyar kashi uku in ɗabi biyu in sadakar in bar ɗaya yace haka kai haka zan raba biyu in sadakar da rabi in bar rabi ya ce haka haka zan <laughs> kashi uku in bar mata biyu in sadakar da daya to ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce yayi ba bai ce kuma kare bai ce fasulus fasulus kathir a wani riwaya ce fasulus kabir ai sulisi ko yayi girma ko kai sulisi fa yana da yawa fa kuma ana ka dada jinjina wannan magana din sai ga kamar ya kwanta zuciyarsa ta kwanta akan zai iya yin haka sai ce masa to fakka mutu ka bar yarka a wadace ya fi ka mutu ka bar ta babu komai ta je tana binin kwada a hannun mutane yanzu anan annabi sallallahu alaihi bai ce a kiyaye dukiya ba ka gani sannan annabi sallallahu alaihi yana cewa ma nafa'ani malun kamali abubakar duk duniyar nan ba dukiyar da ta amfane ni ni muhammadu kamar dukiyar abubakar kenan tana da amfani ko bata da shi tana da amfani da abubakar ba shi da shi zai iya amfanar da shi sannan annabi sa sai ya ce ma amr bin al-as ni'mal malus salih lirajul salih madalla da kyakkyawar dukiya da take hannun mutumin kirki kaga madalla da irin wannan dukiya din Sannan annabi sallallahu alaihi ya yayi addu'a Anas dan Malik yana daga cikin wato gidan karshen addu'o'in da yawa wato karshen addu'ar da shi annabi yayi wa Anas dan maliki ke cewa Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi Allah wannan Anas ka sa ya sami dukiya mai yawa a rayuwarsa Allah wannan Anas ka sa ya sami ƴaƴaye masu yawa a rayuwarsa Allah ka masa albarkar a ƴaƴayensa da dukiyar tasa kuma an ce Anas bai bar duniyar nan ba face sai da ya ga tsakanin ƴaƴaye da jikanu sai da ya ga ɗari da idonsa ɗari da idansa ba bayan ya mutu a rika irga jikokin jikokin jikokinsa ba a yana da ransa ka gani ya ce masa Allah ka arzuta shi da dukiya mai yawa abu ya ce ya manzan Allah abu din da kake fada ka abu mini malik ko bayan an je an dawo a yakin tabuka kuma an kaurace musu na kwana hamsin daga ba sai Allah maɗaukakin sarki ya karbi tubansu ko to sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna min taubati an akla'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi ba ka ba daga cikin tubata na ji daɗin Allah ya karɓi tubata zan ware wani abu na dukiyata zan bayar wa Allah da manzansa ai dukiyata ma da gaba ɗaya zan ɗauka zan bayar da dukiya dukiyata zan ɗauka gaba ɗaya duk abin da na mallaka zan bayar sadaka ma Allah da manzansa sai annabi sai ya ce a'a amsik alika ba'd malik fa huwa khairul rullaka a a kun ce haka ba ban hana sadaka ba kai sadaka da abin da ya sauka amma ka rike wani bangaren dukiyarka hakan ɗin ya fi maka alheri ya fi maka rufin asiri ya fi maka rufin asiri to kaga waɗannan hadisai kamar yadda ibn jauzi yake cewa mukharrajatun fi sahihi duk wannan hadisai da muka irga a cikin sahihi aka fitar da su ingantattun hadisai ne da haka wahiya ala lafi. mata ta kidi hulmu ta sauwifa ya zama sabanin suna sabanin da wannan jahilan malaman sufaye suke da shi cewa wai haramun ne ko kuma laifi ne mutum ya zama ya tara wato kenan dukiya <coughs> min ana iksarar mali hijabin wa ukubatin wai in ka tara dukiya ka samu hijabi tsakaninka da Allah sannan za ta zama ka zaba ranar tashin alkiyama wa anna hafsuhu yunafi tawakkul kuma tara dukiya duk wanda ya tara ta ya zama bai yi tawakkali ba kenan ko wala yunkar annahu yukhafu min fitnatin amma fa wannan ba hujjojin da muke kawowa ba suna inkarin cewa dukiya ba za ta iya zama fitina a mutum ba akwai wanda tabbas dukiya za ta iya zama masa fitina amma ba a cewa dukiya ta zama fitina mutlakar a kowa da kowa ba zai yiwu ba saboda idan mutumin kirki ne kuma ya neme ta ta hanyar kirki ya yi amfani da ita ta hanyar kirki wannan albarka ne wato kenan akan albarka nurin ne wato kenan <coughs> akan nur ko haske ne akan haske yawa amma in bai neme ta ta hanyar haka nan ba wato kina za ta iya zama wato kina matsala za ta iya zama abin nan kuma sai ke cewa duk wanda ya tarihin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba bare wannan maganan ba na farko wannan magana cewa abdurrahman zai shiga aljanna yana jan ciki din nan in kai nazari za ga cewa shi fa abdurrahman din yana daga cikin goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bishara da aljanna so da ka maganar cewa zai shiga aljanna da yana jan ciki wato ɗaya biyu ne imma dai riwayar bata inganta ba ko kuma dole a mata kyakkyawar fassara shine kamar yadda nana aisha take cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Abdulrahman roki Allah ya sake maka kafofinka ka shiga da aljanna na ga ka kana shiga aljanna wato kenan da jan ciki don haka abdurrahman ya yi roki Allah Allah madaukakin sarki kuma ya amsa masa kuma ya yi amfani da dukiyansa don haka wannan magana ta cewa zai shiga aljanna yana jan ciki ta riga ta gama tashi tuntuni wanda shi da kyakkyawan fasara a wannan saboda ai wani wanda bai kai abdurrahman ba ma a cikin sabai ya shiga aljanna da kafarsa a cikin sahabbai kai ba a cikin sahabbai ba a cikin tabi'ai maza a wanda zai shiga aljanna da kafarsa ballantana abdurrahman dan auf a to ai ana amfani da wannan ne dan a soki tara dukiya saboda shi yana da dukiya sannan wanda ya karanta tarihin sahabbai har yanzu zai fahimci cewa talha ya mutu ya bar dukiya mai yawan gaske zubairu bin Awam in ka karanta wannan hadisin dan sannan abdullahi bin zubair matansa ma guda hudu kowace sai da ta samu miliyoyi miliyoyi na da nanir ba na naira ba na dinarori kowane daga cikin matansa guda hudu bayan an biya masa bashin sai sai da ya zama kowa daga cikin ayansa ya zama multimiliyoniya saboda haka tara dukiya ba haramun ba ne illa iyaka ana bukatar a neme ta ta hanyar halal kamar yadda ya ce abdullahi bin amr bin as ni'imal malu salih lirajul salih madalla da dukiya ta halal a hannun mutum wanda yake na kirki to in ta samu haka to malamai sun yi itifaki cewa masu ilimi malamai masu ilimi ba eh, a fuka ha'u ba mutafakihin ba mun gane akwai faƙe akwai mutafake faƙe shi ne malami mutafake shi ne mai ta ƙoƙarin ya zama malami to su malamai sun yi itifaki cewa in dukiya za a tara ta ta halal a yi amfani da ita don taimakon addinin musulunci samunta ya fi rashin samunta alkhairi a to ba ku ganin lokacin da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam talakawa suka zo suka ce ya rasulullahi zahaba ahlul ujuri ahlud dusur bil ujuri ko ina yake ne ko baya na kusa hala ta nake duba <laughs> eh zahaba ahlul dusur bil ujur masu kudi sun ɗebe lada sai ya koya musu addu'o'in da za su yi da Allah zai ba su lada mai yawa sai kuma masu kudin ba sai suka zo suna yi sai suka dawo suka ce to ai sun ji mana yi su ma suna yi sai ce to zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim to sadaka a gurguje wannan yana nuna mana cewa halal ne musulmi ya tara dukiya halal ne kuma yayi amfani da ita kuma yin hakan ya fi mutum ya zauna ba shi da shi ya fi mutum ya zauna ba shi da shi yauwa annabi sallallahu alaihi a cikin wani hadisi yake cewa wani sahabinsa ka je jeji ka saro ice a kanka ka zo ka sayar ka amfana da shi ya fi mata kan ka je kai roko to mu je malam lillahi ma fi samawati wa ma fi hmm. wa in tubdu ma fi anfusikum يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله أكبر Allah madaukakin sarki ce lillahi ma fi samawati ma fil ard mallaka abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasai duka na Allah ne ma'ana sama da duk abin da yake cikinta na Allah ne kasa da duk abin da yake cikinta duka na Allah ne Allah shi ne ya mallake su milkan wa abidan shi ya mallake su nasa ne sunan kuma su bayinsa ne bayinsa ne shi ya yi su kuma yadda ya ga dama a nan abin ishara a nan shi ne ayan da muka karanta a baya ko kuma ayoyin da muka karanta a baya duka sun yi magana wato kenan akan bashi da kuma kiyayewa dukiya <coughs> da yadda za a kiyaye ta da sauransu ko wato tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara sai ya biyo da mu a hankalce cewa tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara tsari ne wanda yake na gwani saboda haka yadda ya tsara in an bi shi shine zaman lafiya me yasa zai zama zaman lafiya a hankalce wani ayan tana nuna mana shine cewa ai saman da abin da yake cikinta da kasan da abin da yake cikinsa in kai nazari zaka ga akwai ilimi wajen yin su yadda rana kullum za ta fito ta faɗi yadda aka yi taurari yadda aka yi duniyar yadda aka yi mala'iku yadda aka yi wuta yadda aka yi aljanna da yadda aka yi iska da ruwan da kake sha ko hatta kwayoyin cututtuka da suke jikin mutane in ka ga yadda tarihinsu su yake da yadda suke tafiya da yadda suke action suke <coughs> operation tsunsu a cikin jikinka ka sa akwai ilimi mai yawan gaske to amma wa ya tsara wannan Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi yadda dabbobi suke tafiya yadda mai suke tafiya duka to tun da allah da yake ya tsara wannan dole ya zama mai ilimi to da ya tsara wancan hukuncin fa na bashin nan to fa akwai ilimi a cikinsa kuma shine zaman lafiya ga al'umma kun gane wannan to shi yasa sai ya biyo bayan wannan da cewa lillahi ma fi samawati wa ma wa in tubdu ma fi anfusikum amma idan kuka kuskura kuka bayyana abin da yake cikin zukatanku akan ko ne. aw ko kuma kuka ɓoye shi yuhasibukum bihi Allah ko haka ne wani tuhu kuma fi an fusukun aw tukfuhu yuhasibukum bihi Allah hakika Allah wadda kuke zaki zai muku hisabi a kansa kenan abin da ka ɓoye a cikin zuciyarka da abin da ka fitar a fili duka Allah kuke sarki zai hukunci akan wannan zai hukunci a kansa saboda me shi ya san abin da yake ciki kuma har yanzu wannan kuma bayan ayar da yake cewa Allah shi ya san eh, mallakar samai da kasai da yadda suke a tsaron nan da ilimin da yake cikin su duk nasa ne kenan ya san ma abin da kake ciki yake cikin zuciyarka tunda kai din ma kana daga cikin mallakarsa sadaka zai maka hukunci da abin da yake cikin zuciyarka a lokacin da ka kulle wannan abin a cikin zuciyarka ko kuma ka fitar da shi a fili Allah madaukakin sarki zai maka wato kenan hukunci a kansa da haka fa yakfiru liman yasha'u zai gafarta a wanda ya ga dama wa yu'azzib man yasha ko in ka ga dama ka ce fa yakfir liman yasha'u wa yu'azzib man yasha'u ko kuma fa yakfiru alal fi kenan yawa alal isti idan ka ce fa yakfir wa yu'azzib ya zama a tafi akan wato kenan maganan baya idan kuma ce fa firu liman wayo wa yu'azzibu man sha'u ya zama ina fi kalamin jadid kenan sabuwar magana kenan da haka zai gafarta ma wanda ya ga dama ya azabtar da wanda ya ga dama mutane sun yi sabo duk wanda Allah ta yi ya ga ya fi masa musamman wanda ya daga hannu ce Allah na tuba ka yafe ni wanda ko bai daga hannu ya ce Allah na tuba ka yafe ni ba Allah madaukakin sarki zai iya kama shi da wannan kaga kenan <coughs> nan akwai muhimmancin tuba tunda da tuba Allah madaukakin sarki yake yake yafe wa mutane wallahu qadirun lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne ala kulli shay'in akan komai da komai Allah mai iko ne akan komai da komai nan fadin Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan wasu malamai suka ce ayan nan tana da maganganu da yawa a kanta wasu suna ganin cewa mansukiya ce an riga an shafe ta me yasa aka shafe ta an shafe ta da la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha dan adam a cikin ɗabi'ansa zai iya sa abubuwa da yawa a cikin zuciyarsa idan aka ce duk abin da yake cikin zuciyarsa za a kama shi da shi to fa zai shiga tarko da yawa amma idan ka tsara daras din wani abu cikin zuciyarka kamar ka ce wallahi wani yau sai na yanka shi a zuciyarka to wannan aya tana nuni cewa Allah zai kama ka da hukuncin wannan yanka to amma daga baya sai ya zama kan cewa aka soke ta da aya da take nuni cewa sai ka aikata tukunna amma in baka aikata ba a cikin zuciyanka ne hadisai da yawa sun tabbatar cewa Allah ba zai kama ka da wannan ba da haka lokacin da wannan aya ta sauka aka ce sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka damu kwarai suka shiga damuwa cewa yanzu wa inna li muhasibuna za a yi mana hisabi da amana ta kirbihi abinda muke kula shi a cikin zuciyar mu kowa menene sai abin ya dame su sosai an ce ma wasu sun yi gurub guda suka je suka sami annabi sallallahu alaihi suka ce masa ya rasulullahi an fa saukar maka abin da fa ba za mu iya ba amma da an saukar maka abubuwan da za mu iya sallah za mu iya jihadi za mu iya azumi za mu iya zakka za mu iya wa qad unzilat alayka hadhihi aya wa la nudikuha wannan aya fa ba wanda zai iya daukan ta a cikin mu nauyin ta yafi karfin mu to shine sai aka soke wannan ayan sai aka saukar da wato kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat sai zama da kenan abinda ka kulle a zuciyanka kamar yadda hadisi ya nuna idan mummuna ne Allah ya ce wa mala'ikunsa masu rubutawa idan bawa na ya ɗaras ɗin wani abu a cikin zuciyarsa idan mummuna ne kar ku rubuta amma in ya aikata ku rubuta zunubi ɗaya idan kuma kyakkyawa ne ya tsaya a cikin zuciyarsa zai aikata ta insha Allah ina tashi a nan zan bi ta masallaci kaza zan yi raka a biyu ko zan yi sadaka da kaza a zuciyarsa kawai ɗaya Allah kwakin sarki sai ya ce musu ku rubuta lada ɗaya in ya aikata ku rubuta lada goma saboda haka kenan a haka aka tafi wasu malamai suke ce a'a tana nan akan yadda take amma wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukuhu yasibukum bihi Allah akan harkar wato kiran bashi ne idan mutum ya karbi bashin mutum amma da niyyar zai biya a cikin zuciyarsa to Allah madaukakin sarki zai taimaka masa ya biya amma in ya karba da niyyar zai cinye to Allah zai taimaka masa wajen wannan dukiyar ta lalace shi kuma al'amarinsa ya tambace man aka zama lan yuridu ada'ahu addahu Allahu ilayhi wa man aka zaha yuridu itlabahu atlabahu Allahu haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya karbi dukiyar mutane da sunan bashi amma a zuciyarsa Allah Allah yake ya samu ya biya to Allah madaukakin sarki zai taimaka masa dan ya biya din amma in ya karba da niyan ha bari ne maganin sa in ba haka bai na zamu rika samu abu ba ya je ya karamar miya ya karbo shikenan ya sha nonon uwarsa yake gani ko to shikenan sai abin da ya karbo sai Allah ba zai sa masa albarka ba sai dai shi ya lalace sannan kuma ana bin sa wannan in bai bar a nan ba <coughs> zai biya a can tabbas zai biya a can tabbas zai biya a can ka gani kuma al'imam mutawallin sha'arawi yake cewa wallahi duk wanda ya karɓi bashi in dai da niyyar zai biya to Allah sai ya taimaka masa akan biya din don haka ne shi yasa wata rana wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina da ya mutu dama annabi sallallahu alaihi daga cikin ɗabi'ansa shine in ya zo sallah zai tambaya a alaihi dainun wani akwai bashi a kansa idan aka ce babu sai masa sallah to sai ga wani sahabi ya zo an kawo gawarsa an shirya komai da komai za a masallaci a alaihi dainun aka ce akwai nawa ne aka ce dinarani dinari guda biyu sai kwana sai ce sallu ala sahibikum ko yawa wannan sahabin na ku sallah ke da shi ba zai yi ba kenan ko sai tafi abunsa ba zai yi ba ya kama hanya zai tafi wani sahabi ya ce ya rasulullahi zan biya to da malamai suka nazara aka wanda suka ce to amma me yasa bai sallan ba sai suka ce wal Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa mutumin nan bai da niyyar biya shi yasa Allah bai taimaka masa ya biya ba har mutuwa ta same shi tunda kuma wannan dabi'a sa ne don haka yanzu punishment ɗinsa shine annabi zai masalla ba amma bai hana a masalla ba Ya ce sallu ala kusa da ai musulmi ne to amma kuma wannan yadda niyyarsa sai ta bai shi take sai wani ya ce ya rasu la zan biya zan biya wani ma da aka ta faru aka ce sayyidina ali ne da kansa yace zan biya don haka nabi sallallahu alaihi wasallam sai masa sallah kaga bayan ka mutu ma Allah zai iya taimaka maka in dai da kyakkyawar niyya ka karba wani zai zo sai biya amma inda wani mummuni ta kai yanda ka murshe haka sauran jama'a ma za su murshe ba za su biya maka ba ba za su biya maka ba kuma sanin kowa ne cewa duk wanda ya mutu akwai bashi a kansa to fa za a dore shi a cikin kabarinsa har sai an biya mun gane wannan to saboda haka Allah madaukakin sarki wato kenan ala kulli shay'in kadir mai iko ne akan komai to mu ji لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله كنت سركي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون manzan Allah ya yi imani kaga wannan testimony ne shaida ce mai karfi daga gurin Allah madaukakin sarki amanar rasulu manzon ya yi imani bi ma unzila ilai da abin da aka saukar masa wato kenan daga ubangijinsa shi da kansa ya yarda wato kenan cewa wannan aya kuma wanda malamai suka suka ce ta sauka ne akan kissar mi'raji a lokacin da wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi mi'rajin sa wal mu'minuna muminai ma sun yi imani su yi muminai Allah madaukakin tarke ce amanar rasulu ma wanzu lalai mai rabi wal mu'minuna manzo ya yi imani da abin da aka saukar masa me aka saukar masa alkur'ani annabi ya yadda da alkur'ani da aka saukar masa da shi muminai ma sun yi imani da alkur'ani da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam su waye muminan nake son ta ne eh sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko yanzu da shaida na alkur'ani sabai masu imani ne ko marasa imani masu imani ne ko ba haka ba sadaka imanin wanda zai zo bayansu su ba zai taɓa yin rabin rabin rabin rabin nasu ba ko ma waye shi ko ma me zai ce kuma a kansu mun gane yawa saboda haka shi yasa wai eh, faldurru yazdadu huznan wa wa gaira muntazimi ko falaisa eh, eh, wa huwa muntazimun fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadaran ghayra muntazimi zinari idan aka gyara shi aka tsara shi sai ga shi mai kyau haka ne a gyaggyara shi a gyaggyara shi a yi ado da shi sai fito mai kyau shine fadurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun in an yi masa nizam an tsara shi yan yankusu kadaran gaira muntazmi amma in ba masa nizam ba fa su tana raguwa zinari ne kilogram biyar sai aka tsara shi aka yi ado da shi wanda kuma zinari ne kilogram biyar an aje shi ba a gyara shi ba a yi ado da shi ba kenan kudin wani laifi na wani eh duka dai suke <laughs> duka dai suke <laughs> walaisa yankusu kadaran gairin muntazimi eh yawa da an zo dama shi zinari ta koya ne ne nauyinsa ake aunawa meja ne kawai in an auna nauyinsa shi kenan ya kai kilo kaza saboda nan za a fitar da kudinsa sawa'un an gyara shi an yi ado da shi ko ba a gyara shi an yi ado da shi ba za a cire a auna nauyinsa shi ke da ba saboda haka idan ka yabi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam za su fito fes idan baka yabe su ba fa darajarsu tana raguwa ba za ta ragu ba yau ba za ta ragu ba wal mu'minuna mu'minai da suke tare da shi su ma sun yi imani da shi kullun amana billahi kowannen su ya yi imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa kutubi da littattafansa wa rusulihi da manzansa har ma sun zo suna cewa la nufariqu baina ahadin min rusuli ba mu iya tantancewa bambanci mu nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa mun gane wannan suna cewa manzannin da Allah ba daukakin sarki ya aiko ba za mu kimani da wani mu bar wani ba kamar yadda nasara suka yi sun yi imani da annabawa gaba daya amma ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda yahudu suka yi sun yi imani da sauran annabawa amma ba su yadda da annabi isa ba ba su kuma yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mun gane su da mu a cikin aƙidar mu ta addinin musulunci ɗaya daga cikin shine sai mun yi imani da dukkan manzanni wal imani bin rusulillahi ko ko daga cikin kawaidi in kana duba za ka gace da imani da manzannin Allah saboda duk annaba duk manzanni gaba ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya aiko duniyan nan sawa'un mun san su ko ba mu san su ba duk mun yarda da su ko domin Allah maɗaukakin sarki cewa yayi ah, minhum man kasasna alaika? wa minhum mallan da kusus shi ma kan zanen sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka gaya masa labarin su akwai wanda ba a gaya masa labarin su ba amma ya yi imani da su dukan su gaba daya ta haka mu ma mun <coughs> imani da su har ma sabai suna cewa la nufariqu bayna ahadin min rusuli ba ma tantancewa mu nuna wariya tsakanin kowa daga cikin manzannin su duk mun yarda da su bayan wato kenan sun yi imani da Allah sun yi imani da mala'iku sun yi imani da littafai sun yi imani wato kenan kuma da manzanni imani da Allah shine mai yadda da takarsa yadda da takar Allah madaukakin sarki da kuma sifofinsa wanda suke tsarkaka da sunayensa wanda suke wato kenan mutum zai yadda da wannan kuma yadda da cewa shi ubangiji ne shi kuma ya cancanta a bauta masa bayan shi kadai din ne shine kadai yake da hakkin wato kenan a bauta masa mala'iku ko wasu halittu ne da Allah madaukakin sarki ya halicce su daga haske su ba su da uwa da uba ko kamar da wani mawaƙi ke cewa ba uwa da uba ga mala'ika ba su ci ba sa shi ko daya babu wanda ya san adadi na sosai ta bara gwani sarki daya to saboda haka Allah madaukakin sarki ya yi su da haske kuma su laya a sunan Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah ba mata a cikin su ba mata a cikin su ba sa saba wa Allah madaukakin sarki duk abin da Allah umurce su haka suke yi haka Allah kuke sarki su don haka ba sa ci ba sa sha aikin su kullum bautan Allah da kuma wata ke sarkake Allah madaukakin man wa kutubihi littattafai kuma shine littafin da Allah madaukaki zai sauka annaba at-taura linjila zabura suhufi ibrahim da suhufi musa da kuma sa'ir suhuf sannan da alqur'anin nan gaba daya manzanni ko sune wannan wanda muka yi magana a gare su wa qalu samina wa Ga gashi kuma sun zo suna cewa to kenan mun ji mun kuma yi da'a domin waccan aya da muka karanta a baya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukufu yahsibukum bihi Allah da sahabbai suka zo suka complain sai wannan aya fa ba za mu iya dauka ba nauyin ta ya mana yawa a ci abin da ke cikin zuciyar mu za a mana abin hisabin ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ransa hankalin sai tashi yace musu ataquluna misla ma qala ahlul kitabaini min qablikum yanzu kuna so ku faɗa min irin abin da yahudu da nasara suka faɗa wa manzanninsu suka ce mai kuma suka faɗa su sai su ya ce musu su cewa suka yi sami ina wa saina mun ji kuma ba za mu ba haka kuma za ku faɗa suka ce a ah, wallahi ba haka muke nufi ba ya ce to in ba haka kuke nufi ba me yasa ba za ku ce sami ina wa na karabba na wa ilaikal masir ba mun ji mun yi da'a Allah muna neman gafaranka Allah makoma zuwa gare ka take me yasa ba za ku faɗi haka ba sai suka ce sami ina wa atana gufranaka rabbana wa ilaikal masir saboda sai suka yi to bayan sun faɗi wannan sai ga qur'ani ya sauka kuma Allah daukakin sarki yana tabbatar da cewa abinda suka bada a sun nan sami ina wa atana gufranaka rabbana wa ilaikal masir da gaske ne ya tabbata da ka ce wa qalu sami ina wa atana gufranaka rabbana wa ilaikal masir gashi har sun zo suna cewa mun ji mun yi da'a mun bi kawai Allah maɗaukacin sarki muna neman gafaran ka mana muna neman sassauci akan abin da ba za mu iya ɗauka ba kuma gare ka za mu koma in ƙarya muka yi maka ka riga ka sani in gaskiya muka ka riga ka sani ko ta alamu mafi nafsi wala alamu mafi ka innaka antal allamul guyub <coughs> saboda haka sai suka faɗi hakan nan to sai Allah wa sarki ya sauka da alkur'ani shaida cewa sahabbai sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon sun yi imani da mala'iku kuma yanzu sun ce duk abin da aka saukar sun ji sun yi da'a za su bi Allah dan dama zakarinka da Allah ne kamata ya zama biyayya kawai biyayya kawai wai ilaikal masir Allah makoma zuwa gare ka take to mu je magan la yukallimu Allah nafsan illa wus'aha laha حمل علينا إصرا كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما madaukakin zai ya ci gaba da ba mu labari wannan hadisa da ta faru a tsakanin sabon maza a sarki cewa la kallifin Allahu nafsan illa wusaha Allah ba zai kallafa wa rai ba face ikonta saboda haka yanzu su sha ruwan sanyi abin da yake cikin zuciya idan baka aiwatar da shi ba in mummuna ne Allah ba zai kama ka da shi ba Allah ba zai kama ka da shi ba sai dai idan aiki ya fito ko kuma wani abu makamacin wannan ya fita amma da ɗaratsin zuci ne wannan ana kiransa wato kenan wasu wasan cikin zuciya babu ɗan adam ɗin da zai zama ya kubuta daga wannan to Allah madaukakin sarki ya riga ya yafe wannan la yukallifu Allahu nafsan sannan a ayyucan ma Allah ba zai kallafa wa rai ba face abin da zaka iya Allah ba zai iya dora maka ba face abin da zaka iya duk abin da ba zaka iya ba to Allah madaukakin sarki ba zai dora maka wannan ba don haka malaman usulul fiqh suke cewa wa kullu ma shakka fa anhu yu'fa li usrihi fa din yusr ludfa duk abin da ya tsananta to an yi an yi afuwa akan sa saboda wato kidan wahalar sa me yasa aka ce idan sallah wajibi ne kayi ta tsaye amma idan ba za ka iya a tsaye ba ka jingina in ba za ka iya a jingina ba ka zauna ka yi ta saboda ba za ka iya ba bayan da za a ce <coughs> kana rashin lafiya ba za ka iya tsayawa a tsaye ba ko da jinginuwar ma kuma Allah maɗaukakin sarki ce dole sai ka tashi tsatsaye ka yi a ah, ta riga ta saraya sai ka yi ta a zaune a zaune ma in ta gagara ka ce ka ya kwance kuma an kaya kwancen Allah maɗaukakin sarki zai ba ka lada in ba za ka iya yin azumi ba saboda rashin lafiya ko saboda wani uzuri wanda shari'a ta yarda da shi aka ce an ɗauke lokacin da ka samu sauki sai ka yi babu matsala akan wannan yawwa yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah kullun sauki yake so da ku ta ka shi yasa tayyar din addinin musulunci formula da ya kamata mutum ya rike shine kullun Allah madaukakin sarki madafar sa da yake dora doka shine ta zama maslaha a mutane ba ta zama ta kawo musu matsala ba duk ra'ayi ko doka ko wani abin da zai kawo matsala a al'umma ya mai da su baya ya sa su a cikin rikici ko damuwa to wannan na nazarin su zaka ga bai dace da hadafin addinin musulunci ba domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko ko a harkar ciyarwa da aka ce a ciyar ko mata da aka saki aka ce a musu ihsani da dai sauransu ko shayarwa sai Allah madaukakin sarki ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya kallafawa rai face abin da Allah madaukakin sarki ya bawa ita ran saboda kowa zai yi abin da dinsa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin masallaci sai ga an daure igiya daga wannan dadar masallaci zuwa wannan dadar masallacin ana jingine da ita ko kuma allon ta daga sama sai a rike ta shigo wani igiyar fa aka ce ai ta wancan ne tana ta wata baiwar Allah mai kokari sai ta kama igiyar ta rike saboda kar ta fadi tana ta zuba kira'a yace hulluha kusance li yusalli ahadukum fi nishatihi dayan ku in zai yi sallah yayi sallah a cikin nishadi idan nishadi ya kauce ya je ya kwanta ya je ya kwanta wata rana su mutane suka zo gida <coughs> Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambayi yadda ibada sai take dan su koyi sallah raka nawa yake da daddare aka ce musu goma wani ya shirya ah, wannan kuma <laughs> goma kawai eh yi na azumi fa aka ce yana yin litinin da <laughs> da alhamis ba kullum yake ba azumin ta yi ta zika da maimai na hukun kuma duk da aka gaya musu bayan da rasu yake so ba sai suka ce kai sun rena sai wani ya ce a'a aina na hannu min rasulullahi wa gar gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa mata aka ya zami mu hada kanmu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya gafarta masa abin da ya aikata saboda haka shi ko bai yi ma ai ba damuwa amma mu fa eh gaskiya kai ma ce wani abu to yanzu ya zami wani ya ce daga yau har abada ba zan yi bacci da daddare kwana zan yi ina karatun alkur'ani wani ya ce daga yau ba ni ba aure kullum a cikin ibada nake wani ya ce daga yau kullum zan yi azumi har shekara ta kare suka bara suka tafi wazara sarsa da ya zo aka gaya masa ya ce a nemo su ku da kuka ce an timin lazina kuntum kaza wa kaza ku da kuka ce kaza da kaza suka ce eh tabbas mu ne muka faɗa sai ce amma kun san nafi ku tsoron Allah nafi ku kuma sanin Allah ɗaya suka ce eh ya ce to ina kwantawa da daddare in yi bacci kuma na kan tashi ne sallah kuma ina yin azumi wata rana na nafila wata rana kuma ci abinci kuma yana da mata ta ka duk wanda ya mace suna ta baya tare da ni kaga sai sassauta musu kenan ko akwai hadisin da yake cewa a habbul amali ilallahi Allah adwamu hawa in kalla, mafi soyuwar ibada a wurin Allah shine wanda kafi dawama kai, wanda kullum sai kai ko da dan kadan ne to saboda haka Allah madaukakin sarki baya kallafawa rai face abin da za ta iya Lahama kasabat duk abin da ta na nata ne idan ka bada sadakar naira goma naka ne in kai sallah raka biyu naka ne in kai alkhairi naka ne duk abin da ka aikata naka ne wa alaiha maktasabat abin da kuma ta tsoruta na muni shi kuma yana akanta wannan laha wannan alaiha sadaka in ka sha giya naka ne in kai ƙarya naka ne in kai zina naka ne in kai yaudara naka ne duk abin da mutum ya aikata mummuna to shi zai zai samu ko Yawwa in ka shuka taba to taba za ka girba haka ne yawwa ta ka shi sa Allah madaukakin sarki ya buga misali aiki na gari kalimatin ba ka shajaratin ba wa kalimatin kabisatin ka shajaratin kabisatin ushin sal min fokil ardi malaha min qarar <coughs> rabbana la tu'akhidhna sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya karantar da mu wannan don wannan sura da muke wannan aya da muke karantawa aka ce duka alqur'ani daga bakara hannasi ayoyin alkur'ani jibril sako da su yake a kasa amma wannan annabi sallallahu alaihi ya je isra'i aka saukar masa da ita da haka take yake cewa rabbana la tu'akizna inna sina wa qata'na a can yayi wannan addu'a ya ubangiji Allah kar ka kama mu da laifi a cikin wannan al'umma ta mu a al'umman sa yake wannan magana la tu'akizna inna sina in har mun manta mun manta aw aqta'na ko kuma muka kuskure yawa na san cewa sallan azahar wajibi ne a kaina amma sai na manta ina tsammanin na yi ta ban kuma tuno ta ba har na mutu to Allah ba zai kama da laifin wannan ba mun gane wannan ban tuno ta ba fa kwata-kwata har na mutu amma duk ran da na tuna ta to a take zan yi ta man nama an salatin auna siha falisalliha idza zakaraha wa zalika waqtuha duk wanda ya kwanta ya bacci bai yi ta sallar ba ko kuma ya manta sallar bai yi ba to da zaran ya tuno to sai alaula sai wannan sallan wa zalika wa qatawa wannan shine lokacin ta da haka bata fita a lokacin ta ba ba qara'i bai yi ba mun gane wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada da haka yake cewa rufi an ummati alqata'a wan nisyan wa mastukrifu alaihi an dauke ma al'umma ta kuskure yanzu na san cewa sallan azhar raka'a hudu ne da nazo sai na kuskure sai na raka'a uku na yi sallama na tashi abuna na tafi kaga na yi sallan azhar ba wanda ya sace ba yi sallan azhar ba amma na yi kuskure fa cikin ta kuma ban gane kuskuren ba ballanta na gyara amma da na gano kuskuren sai na gyara shi ne sujudan kabli ko ne ba ni to amma ban gane kuskuren ba na tafi abuna na yi sallar amana kasashiya to nan ma Allah madaukakin sarki ba zai kama ni ba dan yake cewa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw aqtana in mun manta ko kuma mun yi kuskure Allah karka kama mu Allah sai ya ce na ansa ba zan kama kuɗin ba ba zan kama kun ba to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji an ansa masa wannan take a can fa al'arshi sai ya sake cewa rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Allah madaukakin sarki ubangijinmu kar ka dora mana nauyi kamar yadda ka dora ma wanda suka wuce kafin mu irin wanda ba za mu iya dauka ba nauyi da aka dora al'ummomi da suka gabata kafin mu kaga na farko al'umman da idan kai sallah ba a masallaci ba za a karba ba kai a gidanka ko a bakin kwalta ko a gindin bishiyar maina na gefen kofar gidanka ko a gonar ka kai duk Allah ba zai karba ba ibadar ka sai ka zo masallaci sannan in kai fitsari a jikin rigar ka sai ka yanke gurin in jikinka ta taba shi ka karce gurin sannan ko jihadi kuka je kuka yi in an tara ganima ba wanda zai dauki kwandala haka za a sa wuta a kone shi haka za a sa wuta a kone shi matsaloli da yawa da wanda yake masu karfi wanda yake abin yanzu kaga yahudawa wa min alladhina hadu haramna alaihim eh tayyibatu minan tayyibatu hurimat alaihim tayyibatu uhillal ko yawwa duk dabbar da take da farce haramun bai hude ya ci yawwa an haramta musu wato kiran cin kayan cikin dabba musamman inda kitse a ciki an haramta musu abubuwa da yawa wanda su ba za su yi shi ba a addininsu amma mudu wannan Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi ce. Allah kar ka ɗora mana abu mai nauyi irin wanda ka ɗorawa wanda suka gabace mu da haka sai Allah maɗaukaki sarki ce na an samu ba zan yi muku ba da haka idan laruri ya kama ka an kai sallah a gidanka ta yi amma masallaci ne gidanta ko ko kuma kai a gona ta yi kai mu wannan al'umman fa ko kana tafiya a cikin mota kaga lokacin sallah zai kure kafin ka fita motar nan za ka yi sallar ya halatta za ka yi sallar sai ka buga ta kawai a cikin sallar mota tana tafiya ko ta farilla ne na ta nafila kamar mutlakan ba wani matsala akan ta ta farilla akan ka bari lokacin ya fadi ko motar ba za ta zaba ko ba za ta je gari inda za a bin nan ba sai ka kabbara ta kawai kai a hakan nan Allah madaukakin sarki zai karba kama hamata wa alladhina min qablina rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bi ya Allah kar ka dora mana abinda ba za mu ba mu da iko akan sa abinda ba za mu iya ba yanzu kamar misali aka ce sallah baka da lafiya a ce dole ka tashi ka tsaya kuma tsayuwar ba zai ci ba za ta yi ba Allah madaukakin take ce ya yafe mana wannan ma ba matsala akai wafu anna ubangiji kama na Afuwa afuwa shi da ka kau da kai in mun wani abu kai ka baka sani ba ka yafe haka muke bukata Allah madaukakin sarki na yi wannan ɗin ma Wa lana Allah ka gafarta mana ka gafarta mana shine idan muka yi laifi muka ce Allah mun tuba ka yafe mu to ka yafe mu din Allah madaukakin sarki ce wannan din ma na yarda warhamna Allah ka ji kanmu jin kai shine ka rika mana wasu abubuwa na falla da rahama wanda yake zai samu a cikin ni'ima da walwala Allah madaukakin sarki ce wannan din ma duk na yarda anta maulana Allah kai ne fa majibincin al'amarin mu kai ne majibincin al'amarin mu kenan idan ka jibinci al'amuranmu abokin gabanmu ba zai samu nasara a kanmu ba mun gane wannan yauwa idan ka ga abokin gabanmu ya samu nasara a kanmu to mun bar allah don haka allah maɗaukakin sarki ya bamu allah muna roƙon ka fansurna ka taimaka mana allah kawai a akan mutane wanda suke wato kenan kafirai allah maɗaukakin sarki ce wannan ma na karba yau allah maɗaukakin sarki ya kawo mu ƙarshen wannan sura mai albarka sura suratul bakara to mu je cai to alhamdulillah da iso mu nan da mu dogon bayani akan wannan ayan ba a za mu dakata a nan insha Allah an kara mana minti goma ku da muka ci ana kara ba mu dakata insha Allah ana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sai ba mu ikon aikata abin da muka kuskure Allah gana da mu kuskuren ya kuma gafarta mana Allah muna roƙon ka ka fahimtar da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa ina gidan wannan Wai. za a iya yi ne ko kuma ya rabar da Aa ba yanzu muka karanta ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba ai ita yanzu babu shari'a kanta yawa rufi'a mena ne rufi alkalama an salatatin an ɗauke alkalami akan mutum uku ko na farko sai ce me almajanunu hatta ifika yawa duk wanda ya samu taban junun sai ran da hankalinsa ya dawo amma an hankalinta ya dawo to shi ki sai sai ta rama

irinsu ne hadisin anas dan malik allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi yake tsawa a kai anas dan malik yake faɗa yake cewa ah, babu ɗaya daga cikin kuface yake cewa eh eh? eh eh yake cewa babu ɗaya daga cikinku face ina son samu farkon hadisin ne hmm farkon hadisin nake tunani yake cewa yawwa Allah maɗaukakin sarki ya sunanta wa sun annabin ku sunnoni na shari'a kuma yana daga cikin sunnonin shari'arsa a salatu fi da ladhi uzanu fihi yin sallah ta farilla a masallacin da ake kiran sallah a cikinsa yace babu ɗaya da wama ma kumin a hadin illa wa lahu baitu eh, masjidun fi baiti yau an waye gari kowannen ku yayi masallacin sa a gidansa duk inda ya ga dama sai ya sallah da sauransu sai yace musu daga karshe gurin da nake so mahalli shahid ce walau annakum sallaitum fi buyutikum la taraktum sunnata nabiyakum in dai kuka zo kuna sallah a gidajen ku ko a kofar gida ku ki zuwa masallaci ku bar masallaci to za ku bar sunnar annabinku walau suna taraktum sunnata nabiyakum lakafartum a wani riwaya ko kuma la in kun bar sunna annabin ku fa za ku shiga kafirci ko kuma za ku shiga bata saboda haka wani hadisi yana da tsanani akan mutumin da ga masallaci babu wani dalilin da zai sa ba zai so ya zo masallaci ba sai tsaya sallah kofar gidansa Na yan ɗariƙa ne eh. a to dama irin wannan rabe-raben ka ai duk ra'ayi ne ya shigo mana mai tsanani yawa sallar kam ai babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ware ya ce wani shi ne zan karbi sallarsa duka husnul zanni ne ko ba haka ba har abada kuma al'umma musulmi kasantuwarsu a go ɗaya shine mafi alkhairi a kasantuwarsu rarrabe-rarrabensu masallaci ne ana sallah a cikin sa yanzu misali yanzu wa'annan da suke sallah a wannan da ba masallacin ku ba akwai badik din da zaka iya bayarwa su Allah bai karbi sallar su ba ko kuma ranar lahira su yan mutane? babu babu saboda haka karajin mutane kamata a yi su zo masallaci a hado a yi sallah idan da kurakurai a cikin masallacin sai a yi tunanin wasu hanyoyi da dabaru da za a bi a ilmace a wayar da kan mutane dangane da wannan abubuwan sai kaga kowa ya gyara eh. kalas to masha Allah wannan ke cewa take cewa mara ni na yin azumi sai katin ya zo shi kuma a cikin katin idan na yi har jini yana hukuncin azumi na sa ko tana azumi tana fitar da jini jini na haila a jinin katin a jinin atini baya bata azumi atini atini atini ka ai rashin lafiya ne eh. ko na'am abinan dariya kenan ko ko dysentery dysentery ko wannan baya kare azumi bai da matsala a to yanzu misali a ce wuka ta yanke ki sai jini ya zuba hannunki za a ce azumi ya kare bai ba matsala to mai azumi da mai hatin jini azumi ya halatta bisa ga tsarin da kuka yarjejeniya a kansa ya halatta wannan shi ne ake kinansa kirada ko kirada ni in ɗauko kuɗin na bayar kai kuma ka je ka sha wahala in ka samu sai a zo a raba ribar wannan kirada kenan saboda za a yi yarjejeniya ne za mu raba daidai wa daida ko kuma ni da nake da kuɗi ni ne zan ɗauki 2 over 3 kai a baka 1 over 3 ko kuma kai da kake shan wahalar kai ne mai 2 over 3 ni mai 1 over 3 duka yadda kuka yarjejeniya haka yarjejeniya ne in an yarjejeniya wannan yayi kuma irin wannan kasuwanci Allah yana sa masa albarka idan ɗaya bai ha'inci ɗaya ba eh. Allah yana sa masa albarka idan ɗaya bai ha'inci ba ɗaya ba ku lura da kamfuna da suke turawa suke yi za ka ga sun kafa kamfani ɗan ƙanƙani ɗan ƙanƙani ɗan ƙanƙani ɗan ƙanƙani har ya girma ya zama ya buwaye duniya me yasa suna kafa ƙa'ida kuma suna abiding by wannan ƙa'idodin? kowa zai haƙura da shiya ɗinsa dabidan ɗinsa shine nasa kowa ya haƙura da wannan amma mu a ƙasar musulmi irin wannan sai tana gagara bi sa saboda ha'inci a cikinmu da zaran ya fara in ya gaya ne ne ne sike na sai sa ha'inci in ya sa ha'inci kuma da kai da shi duk sai abin ya kare Allah madaukakin sarki yana cewa cikin hadisin kudusi ina ɗaya daga cikin masu irin wannan aikin masu irin wannan kasuwanci malam ya kun ahaduhum al-akhar fa idza kana ahaduhum al-akhar karatu min bainihim idan ina cikin su ina sa albarka malai mai kuna hada kuma al'akar matsawon ɗaya bai ha'inci ɗaya ba idan ɗaya ha'inci ɗaya sai na fice a tsakani sai na bar su da kansu to kaga ƙarshen abin sai zama ya rushe sai yasa wato kenan kamfani yana da wahala a ƙasar musulmi musamman ma irin mumu baƙaƙen fata a ƙasashen larabawa su kan yi hakan nan kaje ga malaysia ko irin far east din nan indonesia singapore eh, brunei kasashen musulmi ne kamfani yana iya yiwuwa amma a nan ni da kai hada da wani da wani mu hada jari duk wanda ya samu dama sai ya dan wari wani abu gefe ya boye to shi ke nan ba za mu ci albarka ba amma ko yanzu ka hada abin nan kare wallahi ko da naira dubu ɗaya ku hada ku rika yi in dai kun kuyaye ka'idar da kuka shimfiɗa ma kanku da kanku to Allah sai ya yi muku albarkar da sai kamfanin naku ya tashi wannan halal ne ba ruwa kuma ya musulunci ta biyu to ina zama ne eh eh eh hmm. eh eh shi zai biya shi zai biya eh, amma in kawo riba mai kuɗi zai karba amma ran da kariya ta zo kai da kake juya kuɗi kai za ka biya to kai wani ma wani matsala ne dama daga cikin sharaɗi shine in riba ta zo a raba in asara ta zo a raba yawwa in araba in asara ta zo a raba in riba ta zo amma ya zama kai kullun kana sayid din riba a to me yasa aka hana riba ai saboda mai riba shi kullun a sayid din riba yake bai da asara ko asara ta zo a raba ko rabawa za a yi kuma dukiyar a'a to yanzu misali dukiyar misali a ce miliyan ɗaya ne kullum kuka je kuka dawo kowa zai samu dubu hamsin wani dubu hamsin yana an je an dawo zai samu dubu hamsin dubu hamsin ko ba ka ba mm. sai aka je ko barayi ko mota ta lalace ko hatsari ko wani abu mm. dukiyar sai ta dawo rabin miliyan haka ne to yanzu aka koma eh, da dubu ɗari biyar in an je nawa za a samu riba a kiyasin da to an zan nawa za a rarraba hamsin hamsin to ka gani yawa shi ne ce yanzu asarar ba za a ce kai sai ka biya raba wani asarar mekin hujjan a'a idan dai ba ha'inci ya yi ba shi mai kaya mai daukan ɗauniyan kaya babu yadda za a iya biya ai shi amini ne yauwa duk wanda ka ɗauki dukiyar ka ba shi je ya kasuwanci shari'a ta ce a gurinka shi amini ne don haka fala ya zama ma la yuga bu anhu duk abin da ba zai iya boyewa ba to ba zai biya wannan ba sai dai inda aka yi tracing ha'inci ya ɗauki wani abu ya boye to wani shine zai biya amma in dai harkar kasuwanci ne ta zo da matsala babu yadda za a ce shi zai biya to yanzu kaddara sai ibtila'in ya zo dukiyar tana nan shi kuma ya mutu waye zai biya kuma shi kuma nasa rayuwa kai mai kudin za a ce ka zo ka biya to ne matsalar ai ko kuma dukiyar tana nan amma hannunsa an sare za ka biya kudin hannun ne to ne ai <laughs> wannan yana cewa

Eh, to Allah dai sauka <laughs> yau kai a wata cewar ta yanke mutum ɗan kuke a kafana ta yanke shi eh, ta yanke mutum ta yanke ka kuke zaman eh, eh eh na ji na ji na ji yau a kafana yanke gaban can ta yanke ta kashe shi dai kawai ka ga irin wannan ne akwai dai abu dai wani abu ko ba ki faɗa ba shi to Allah sauka Allah sauka malam me kace malam me eh me kace eh eh eh eh hmm. eh eh wannan ya yi daidai kyakkyawan tunani ne kyakkyawan tunani saboda in ba aka ba duke ba ta karu bai yau in ya zama kullum aka kawo ribar sai su rabe ribar duke tana na biya abu daya amma suka raba wani bashi nasa wani bashi nasa saura kuma a kara akan jari wannan daidai ne wayansu ma ba sa raba ribar sai bayan shekara sai bayan shekara guda idan shekara guda ta yi <coughs> duk abin da aka samu sai a ɗabi wanda za a kara uwar jari ko kuma sa raba muku da bidansu wannan tunani ne mai kyau ya yi daidai eh a'a idan kuma ta karu wannan abin da ake karawa din a kai shi kuma sai ya zama wato kenan sai a fitar da shi a matsayin shaya. yanzu asalin kudinsa kaza ne idan aka ce shaya daya naira dubu ɗaya ne to iyaka adadin wannan kudin nasa shaya ne wannan kuma da kuka zo kuka kara naku ne kuku biyu shi ma shiya ne rabin shiyar naka ne rabin nasa ne saboda shi yana da asalin kudinsa da kuma shiyarsa na wannan kai kuma yanzu ka sa ka kai kuma a cikin wannan kamfani. to haka za a yi ta tafiya yawwa yanzu idan suka karu wato kenan yanzu ni da shi ne mai kudi

to alhamdulillah Allah ma dina fi mana daita wata wala na fi manta ta barik la fi ma anna sharra ma kadai fa innaka taqdi bil wa la alayk fa innahu la izzu man wa la man tabarak wa rabbana atina dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhabana fil kulliha amin wajirna الذي استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اكرمك آه، الله.